da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin rai ɗaya mai taken jan zaki kashe na 22 murya a sanya ya ce Ibrahim ban ba ganin ka cikin wannan yanayin ba lafiya me yake faruwa ne ko na abu na maka ne please ka gaya min ka san na ce ma duk abin da nayi na kuskure ka rinka gaya min in gyara hakan zai sa in kara iya zama da mutane Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye ajiyar zuciya mai karfi Ibrahim ya sauke yana mai kallon Ismail cikin idanu ya ce damuwa ta na san in na faɗa ma ba za ka ma maganin sa ba Ismail cikin kosawa ya ce haba Ibrahim ka gaya min ko menene damuwar in har bai haramta ba zan ma kara kusanto Ibrahim kara kusanto Ismail yayi yana mai busa mai iska bakinsa a kansa bakinsa na rawa ya ce ina da arziki Ismail ina da dukiyar da zan iya siyan wannan shagon da kake ciki dubunsu wallahi ko me kake so a duniya zan baka zazzare idanu Ismail yayi yana ci zalabansa ya ce ni fa ban gane layin maciji da kake min ba ka fito fili ka gaya min bukatarka ba na son kana kwaɗaita min abin duniya dan ba shi ne ya haɗa mu ba ka fi karfin komai a waje na, dan Allah ka gaya min ka san wajen aiki ne akwai jama'a da ke son gani na yanzu haka Ibrahim cikin dakewar zuciya ya ce ina son matar matarka Sultana ka sake ta dan Allah ka bar min ita Ismail Zumbur ya mike tsaye cikin hasala ya shaƙo wuyan Ibrahim tare da kai masa tare da kai sa bangon office ɗinsa wani wawan naushi ya kai masa a baki wanda ya yi sanadin zubar jini ibrahim idanunsa a sama yana ta zazzare su ba halin magana ko neman agaji da kira ya samu damar tsala ihu ihun sai ya ji hankalin ma'aikatan da customers ga baki daya suka tatar zuwa ofis din Ismail cikin tashin hankali suke kallon yadda Ismail ke dukan Ibrahim babu kakautawa hakan ya sa da kyar mazan da ke wajen suka haɗa karfi da karfi wajen raba su don ba karamin jarumta suka yi ba Ismail mutum ne irin ingarman mazan nan wanda ke iya tada taro da fada ba tare da an iya magana ba Ibrahim da idanansa suka kumbura da kire ke mai da numfashi bayan sun zaunar da shi daga cikin daya daga cikin kujerun jama'a sai tambayar Ismail suke oga dan Allah mai hada ka fada da abokin naka Ismail cikin ruwan bala'i ya ce ina kuka ajiye shi to wallahi in har ba ku fitar da shi daga shagona ba zan kashe shi yanzu ne wai dan iskan yaro ya kalli tsabar idanuna ya ce mata ta yake so in sake ta yi aura Ka gabaki ɗayansu sun shiga shock jin Kar karkaɗa kai suke suna faɗin eh lalle kana da gaskiya mu amma bai kamata ka furta kalmar kisa a bakin naka ba shi kuma bari mu fita da shi tunda shi dan iska ne suka faɗa yayin da suka yi waje yayin da suka yi wajen Ibrahim tare da jinsa izuwa motarsa Ibrahim cikin ƙunar rai ya ce wallahi ko ana hamaza hamata sai na mallaki sultana mu je zuwa ni ka wulakanta za ka yi nadama don wallahi baka biki banza ba ta da motar sai ya bar jama'a na ta cece ku ce wasu suna zakin sa ai Ismail din ai Ismail din ma ya masa da sauki da su ne sai sun cire masa idanu da bakin da bakin da ke farcin banza Ismail kuwa kasa sukuni yayi yana ta safa da Marwa a wajen aikin haka nan ya ji bashi da burin da ya wuce ya je gida ya ga Sultana bai tsaya ba ta lokaci bai bar office din nasa tare da hawa motar da ya siya Sultana zaune take cikin daki bayan ta gama share share share da goge goge kokarin zuwa wanke banɗaki take ta ji ana looking daga waje hakan yasa ta zira hijab dinta, ko da ta zo wajen buɗewa tambayar tambaya ta yi wane ne jin Ismail ta yana faɗin yana faɗin mata ne ce ni ne ki buɗe please buɗe kofar ta yi bata yi aune ba sai gani ta yi Ya yi mata wani irin wawan runguma ya ki baranta Sultana da tunda abin ya faru bata yarda sun hada idanu da shi ba dan kunya cikin dauriya ta ce ka sake ni mana ka rike ni gam ko yau ma ka zo mun ne rufe mata baki yayi ta hanyar faɗin shiru tai tana sauraron bugawan numfashinsa rufe kofar yayi tare da saki ya ja ta saka shiga ɗaki ciki ciki tare da zaunar da ita kan kujera cikin idanu yake kallon ta yace sultana kin tsane ni ko zazzare idanuwa tai tana mai juya masa baya tace wannan kuma sabon zance kake so Na ga lokacin dawowar ka bai yi ba tana turo baki gaba ni dai na gaji da zama a garin nan ka maida ni garin namu wallahi ina so in ga kanwata Ismail da ke sauraron ta cikin sanyin murya ya ce Sultana, me yasa kike kallon abin da ya shiga tsakanina da ke laifi? Wannan shine zai kara tabbatar da kaunar da nake miki. Ba kya so ne ki faɗa min mana. Duk da auren haɗi ne, amma kuma ni kam a waje na auren soyayya ne dan ina son ki kafin na aure ki. Juyuwa ta yi da ta cike da hawaye ta ce, Ka tabbatar kana so na kenan? Ina ce tausayi na kake ji ka aure ni. No Sultana, soyayya ta kai ni, ta kai ni ki fahimce ni. Murmushin da ya gani kwance kan fuskar ta sa shi darawa da har sai da fararen hakoransa suka bayyana sultana ta ce Ismail ina son ka mana fiye da komai in an cire iyayena kai ne fa mutum na farko da ya taimaki babba ta hanyar siyan kayansa ba tare da ya san kai ne kake turo musu kake turo masu siya ba dalilin haka yau ya mallaki shagon kansa a kasuwa rufe mata baki yayi yana girgiza kai a'a sultana ki daina zancen babba dan baki kadai ya haifa ba mu ƴaƴansa ne shiru ta yi cikin ban hakuri ta ce na daina faɗin haka tana lagacar hancinsa ina son ka Ismail tun ranar da na tare a gidanka bana iya bana iya rayuwa da wani namiji idan ba kai ba ta daina ya rufe sa hakan yasa ya kara rungu mota Ya ce, kin tabbatar in na bukaci in na bukace ki zaki rinka bani haɗin kai gyaɗa kai ta yi cikin yarda da zancen nasa ta ce kwarai kuwa mijina amma kai ma ka san ni yarinya ce dariya suka yi a tare hakan yasa ya kuma ya kama hannunta suka shige daki. Aliyu Haidar safa da Marwa yake ta yi a ɗakin da kai da ke kwance kallon fuskar ta yake yanda oxygen din ke aiki bakin sa na rawa yake kallon likitocin yace idan ta farka ku gaya min tare da fita daga dakin kai tsaye wajen mamiya nufa iske ta yi zaune inda ya barta tana ganin sa ta miƙe cikin damuwa ta ce ya labarin Umar Khairi da sauki ya bata amma da sauki ya, ya bata amsa yana samun wuri ya zauna kusa da ita mami ya kamata ki je gida dan Allah Ki kirfa min asiri na roke ki cikin halin ko in kula ta ce haba aliyu me yasa ka cika damuwa in har na fito cikin jama'a murya a tausashe ce mami kin fi kowa sanin dalili na kar ki lalata min shiri na wallahi dazun bana cikin hayyaci na na barki kika fito yanzu kuma na gane kuskure kuskure yi, please ki tashi ki koma gida ko mu je in kai ki in dawo ya faɗa cikin tabbatar mata da bukatarsa haɗe rai ta ce kai ni fa na haife ka ba kai ne ka haife ni ba babu inda zan je ya zan tsaya kallon ummul khairi tana mabiyacin hali sannan ka ce wai in tafi gida ka ko san me kake faɗa kuwa eh na sani mami ki tafi na ce amma tunda kin nuna ba za ki je ba to ki sha zaman ki wannan shine last din fitarki sai in har ni ne naga cancanta da kaina oho dai mami ta bashi amsa tana mai faɗin ka ji min yaro duk ka wani samun tsaron ka wani tsa samun tsoronka ta mamaki yake kallanta dan ya rasa amsar da zai bata ya sa shi faɗin bari in koma ɗakin umul barin koma ɗakin ummul khairi ina zuwa ya faɗa yana tafiya yana tafiyarsa mai ɗaukar hankali mami kallon bayansa take yana tafiya cikin taɓe baki ta ce o oh, ni ɗana babu inda ka bar ka bari na ubanka Muhammad komai sai dai hasken fata ka shi. shigar shi ɗakin ya yi daidai da adishawar ummul khairi a hankali ta fara kokarin buɗe idananta razana ta yi ganin ta a kwance ga oxygen a hantanta a hancinta kokarin fusgewa take kasantuwar zafi ya da baibaye ta cikin azama ya kara so ɗakin tare da riko hannunta bakinsa na rawa yace kash kairi kuma ki kwanta biki ga asibiti kike ba kuka ta soma ta ce wayo a cire min wannan abin bana so cikin hanzari ya cire mata tare da taimaka mata ya zauna yana mai cero mata sannu akai-akai ganin tana kokarin kowa ya sashi faɗin ina saki je idanunsa take kallo wanda ke nuni da babu wasa a ciki tace gidan mu zanje in ga ko Baffa ya dawo ko ki zauna babba bai dawo ba ya bata amsa tare da maida maida ta kan gadon. kuka take son sakewa cikin rarrashi da bai san ya iya ba yace iya kuri ummul khairi suleiman kina son in gaya miki mai dalilin kawo kina asibitin kada masa kai tayi alamar eh sun mu ta labarin abin da ya faru da ita tare da boye mata ciwon zuciyar da take dauke da shi sake da baki take kallon labbansa jajir dan yau shine karo na farko da ta kare masa kallon tsaf sai ji yayi ce a karma kallawo jan zaki amin sai ji yayi tace ce a karma kallawo jan baki ka shafa ne dan matso in gani amma wannan ba mai maiko bane ko dan ban ga yana walkiya ba ta faɗa yayin da take kokarin tashi duk da rashin kwarin jikinta haɗe rai yana kallon yadda take tangal-tangal akan gadon bai ankara ba sai jin ta yayi ta kama labbansa tana dubawa har da faɗin dan ba ni hasken wayar ka mu gani ko jan bakin 24 hours ne ka shafa sakaka yake kallanta tare da jinya hannayensa ta daga daga bakin nasa yana wani binta da kallo ina wasa da ke ne ganin ta zauna tana cika tana batsewa cikin tsiwa take faɗin in banda abinka a karma kallawo me kai ka shafa jan baki ko kai dan Daudu ne amma da yake 24 hours ne baya gogewa sai yayi awa 24 hours dan haka kar kai gigin gogewa Allah ya wadaran naka ya lalace amma stop ya furta cikin takaici yace so so har kin warke ki so mu marashin kunya ta so mu je in canja miki daki sai zuwa dare insha Allah za mu koma gida kin karasa ƙarshen kunyar naki a can maganar jan baki kuma naki na sato na shafa ya kare shi zancen yana mai kokarin daukar ta kokarin hana shi take dan jiki ba kwari amma ina ta kasa yin hakan na ganin ya fito dauke da ita tashi ta yi tafi bayan su har zuwa ɗakin hutu kai na ganin mami ta soma kuka tana faɗin wayo mami a kai ni wajen babba ina na wa take ne mami cikin kwantar mata da hankali ta ce yau insha Allah za mu koma gida kuma na ji za ta gani za ta gan za ta ganki amma babba ba zan ce miki ga ranar da zaki gansa ba sai abin da mijinki ya ce Aliyu da ke tsaye yana jin farcin mami dawo da kallonsa akan mami ya ce please ina zuwa zan dan amsa kiran waya ne fita daga dakin yayi yana mai kallon signal ɗin wayarsa da ke nuni da ana tracking ɗin layinsa cikin hanzari ya safar fajiyar asibitin yana mai kallon wayar da ke kunna danja murmushi kwance akan fuskarsa ganin sunan wanda yake tracking ɗin layinsa ya fito Alhaji Kamal ya furta a fili sannan ya bude bayan wayarsa tare da zare layinsa yana sakawa cikin aljihunsa. Can bangaren Alhaji Kamal ganin network ya dauke ne ya sa mai yin tracking din fadin wallahi Alhaji network ya dauke amma kuma amma kuma dai lafiya lau ne duk yanda aka yana asibitin jan zaki mai lamba goma ya faɗa cikin confidence Sumayya da ke gefensa tana sanye cikin farin riga da wando James Blue oh my god ta furta ta ce dadi me zai hana mu tafi asibitin tun tun kan ya bar wajen amma dai manajan nan shi ma fa yana da yana da wayo fa Alhaji Sufyan ya ce wallahi ai wayansa yayi yawa amma dai yanzu kar mu tsaya wasa mu tafi wajen ke Sumayya in kin gansa ai zaki gane shi Sumayya ta ce kwarai kuwa amma kun san me ai ko da mun gansa kada mu bari ya gan mu dan ya bani time din da zan same sa office din sa Alhaji Kamal ya ce Sumayya ba zai taba bari ku haɗu ba ko da ya bari to mu ba zai bari mu gansa ba Alhaji Garba ya ce gaskiya da mun yi hakuri mun bari sun haɗu da Sumayya mun ji abin da zai faɗa akan ra'ayin ubangidan nasa akan harkan siyasan dan har yanzu a duhu muke Alhaji Kamal ya ce yanzu dai mu je mu gani daga nan sai mu bi bayansa har zuwa gidansa da wannan tunanin gabaki ɗayansu suka baro gidan har da Sumayya da take sanye cikin kananan kaya da ɗan karamin gyalanta daidai wuyanta Sakina a harabar gidan ta fito ganin motocin nasu sun fita cikin tsananin mamaki take tambayar kanta ina za su je ne momi ta fito harabar gidan ita ma tana kallon ikon Allah tace sakina ina suka tafi ne sakina me ke make ka faɗa ta tace ni ma kam ban sani ba kawai gani nayi sun dau hanya babu sanarwa har da anti Sumayya mami tace kash mutanen nan ba su da gindi ba su da gindin zama tunda jan zaki yace zai fitar da wanda ya kamata jama'ar gari su zaba Aliyu cikin tsananin tashin hankali yake wayar sirrin sai ji yayi ana faɗin ai tun ɗazu na gano suna tracking ɗin layinsa shi yasa na cire popular sim ɗina na saka private ɗin karka ka damu in zamu bar asibitin nan ya faɗa tare da katse kiran wayarsa a hanzarci koma cikin asibitin dare ɗakin nasu ya tafi ya iska mami tana ba umul khairu ruwa a baki kamar an jefo sa daga sama ya faɗo ɗakin yana kallon mami ya ce tashi mu je police Ko umul khairi babu lokacin bayani ya faɗa cikin azama ita kuwa mami da ke ita kuwa mami cike da bin umarninsa ta dau ummul khairi tare da bin bayansa a guje bude mata motar yayi ta saka ummul khairi shi kuma tuni ya shige motar tare da sakin bakin tare da sakin bakin glass din motar likitoci ganin ya yaki kula su yasa su komawa bakin aikin nasu cike da tunanin me yake faruwa ne Mamino na kokarin shiga motar bayan ta gyara Ummul Khairi daga cikin motar. Hasken fitilar motar da ke shigowa harabar asibitin kasantuwar magariba ya karato gari yayi duhu. Tafin hannun ta sa tana kokarin kare hasken da ke kokarin haska mata idanu kokarin shiga motar da take cikin saurinta Alhaji Kamal cikin zazzare idanu ya fito daga motar har da magoya bayansa bakinsa na rawa ya ce Alhaji Safiyan", wannan matar kamar hawa uce hawa hawa hawa a razanin mami ta jiyo tana yi a mami ta jiyo tana kallon sa ba tare da ta tanka masa ba hakan ya sa ta shige motar tare da rufe kofar da sauri Aliyu da ke cikin motar cikin gigita yake kallon face mask ɗinsa tare da miƙawa mami wani ta saka cikin hanzarinta. Tsayuwarsu daidai wajen motar ne ya sa Aliyu kara gyara sabon shirin da ya yi da kuma fuskar da ya canza. Buɗe gilashin motar yayi yana mai kallon Alhaji Kamal da ke kallonsa. Cikin muryarsa da ke rawa ya ce, Don Allah bawan Allah, kamar matar abokina ce a motarka. Aliyu da ke binsa da kallo tare da ke binsa da kallon tara saura kwaba. Saura kwabo bude motar yayi ya fito cikin zafin nama yana kokarin cin kwalar Alhaji Kamal yace yau na ga dan iska mahaifiyata ce matar abokinka lalle yau na tabbatar kai kwarto ne in mata kake bi to kotu za ta raba ni da kai shekaran jiya muka duro Najeriya daga Dubai amma shine zaka tsare min uwa da aurenta Alhaji mutuwa ya tsaye yana kallon yanda Aliyu ke zuzzara masa ruwan bala'i Alhaji Sufyan yace kash ka zo mu wuce na ce maka ba uba ce gashi kasa yaro karami yana ta zagin ka akan uwarsa Sumayya da ke gefe tana kallon abin da ke faruwa. Zuciyarta sai faɗi take wannan mummunar yaron jibiyan da yake zagin mahaifina ko da yake shine ya shiga harkar su. Alhaji Safiyan da Garba suka haɗa baki wajen bawa Aliyu hakuri tare da nuna masa kuskuren su ne. Da kyar ya koma ya shiga motarsa yana mai matsawa Alhaji yana mai watsawa Alhaji kamar wani kallo masu cike da takaici a fisge ya ja motar tare da tada hayaki ya baibale su yana fita da motarsa a guje ya ɗiba a 360 yake gudu alhaji kamal da ya koma kamar kurma a tsaye sai yanzu ya samu nutsuwa ya ce amma wallahi matar nan ta mugun kama da hawa ku ya kuri na yi tunanin ita ce yanzu mu je mu duba inda zamu gansa mai tracking din ya buɗe kwamfuta ɗinsa yana dubawa tsaki ya ce alhaji wallahi har yanzu busy ne network din amma fa kamar ya dago lagan wallahi wasa saki da hankalinmu duk yanda muka kai da wayo wallahi shi a hanya ya kwana ya faɗa cikin confidence Alhaji Kamal ya ce mu je dai mu duba tare da nuna hoton nasa ko da suka shiga cikin asibitin ɗakin likitoci suke bi suna nuna hotonsa ta mamaki suke kallon su duk da sun san manajan jan zaki ne amma tsaf suka nuna ba ma su san shi ba su mai ya ɓaci tana safa da marwa ta ce ai dadi na gaya muku mu yi hakuri har ranar da yaban amma kun kasa hakuri yanzu in ya gano ba business bane nake nema da shi ba wallahi blocking ɗina zai yi Alhaji Kamal ya ce iya hakuri ya mun yi zaton zamu iya da shi ne amma za mu saurare ki jiki a sanye suka baro asibitin suna jin haushin wannan rashin nasarar aliyu gudun da yake ba na hankali ba ne sosai ke tuki cikin kwarewa ita ko mami kallon baya take ko za ta ga motar su amma ina shiru take gani suna isowa garejin su ya shiga yayi parking din motar tare da rufe sirrintaccen wajen da babu mai iya sanin akwai tarin motoci a wajen kallon mami yake cikin bacin rai tana rike da hannun kairi gaba gaba yayi hakan yasa suka take masa baya yana tafiya yana waige-waige duk inda zai duba har suka iso wajen sai da ya tabbatar mami ta shige ita da kai sannan ya bi bayan su tare da rufe ba su tsaya wata wata ba ko ta kan bodyguards ba su bi ba haka suke shiga suka shige falon ransu a dagule Aliyu na isowa falon safa da Marwa yake cikin idanuwansa da suka kada jajir ya juya yana kallon mami da ke kwantar da kairi kan kujeran ta. babban muryarsa da bata san da shi ba ya sa ta razana tana kallon sa don babu wanda ta tuna sai Muhammad komai da ruwanka haba mami haba mami yau kin ga ranar abin da yasa nake hana ki fita ko yau kin ga abin da kuskuren ki yake shirin haifarwa ina ce sai da nace miki ki bari in kai ki gida kika ki yarda har da faɗa min bakakin maganganu dan nace kawai mu tsira da ranmu ummul khairi da kike ikirarin dan ita kika je gaya min wani taimako kika bata ne ya ja cikin tsananin bacin rai da tafasar zuciya yana mai dafi da kansa babu taimakon da kika bada zaune kike fa mami komawa ta yi kamar karamar yarinya tana kuka ji yayi ta ta kamo hannunsa idanunta cike da kwalla wabce hannunsa daga nata yayi yana mai ta da jajayen idanuwansa yace me zaki gaya min yau na tabbatar da babu ni kila ba zan kara saki a idanuna ba kin ga kenan kin cutar da ni fadan a mota ba dan a mota ta akwai face mask ba da ya kike tunanin zan yi hmm. ni ki bar ni in ma kashe kaina amin ni ki bar ni in an kashe ni kwana na ne kare amma banda da kisan gilla a fusace yake kokarin barin falon shan gaban sa mami ta cikin kuka ta ce haba Aliyu Muhammad jan zaki kar ka manta babban suna ke a gare ka in kana nuna fushinka akan kaina zan samu rauni a cikin zuciyata na san ba dan kai ba da yau kashina da yau kashina ya bushe Don Allah ka yakure sarin ka sauraron ka please dana karka mun haka rabewa gefen ta yi tare da ficewa kai tsaye ɗakin nasa ya saka ki ya rufe kofar gam yana shiga so mu cire kayan jikinsa yayi yayi wurgi da su a kasa daga shi sai boxes a jikinsa face mask ɗin shi ma cire shi yayi sake da baki nake kallon ɗan kirjinsa kana kallon sa kaga namijin duniya durkushewa yana saman kafet ya soma kukan da ya saba yana faɗin wayyo wayo wayyo bana kuka yake da iyakar karfinsa ban ɗaki ya zarce tare da sakarwa kansa ruwan shaya cikin kunci yake bin ruwan da kallo yana sa hannu yana kamo ruwan yana watsawa a kansa suma tariyo abin da ya faru a asibitin yayi da kuma maganganun da mami ta rinka faɗa mishi dan kawai ya ce ya kai ta gida bangaren mami kuwa ta rasa sukuni bata zauna bata zaune bata tsaye abubuwa sun dagula mata lissafi Salim cikin tsananin mamaki ya fito daga ɗakin sa yayi daidai da fitowar Najwa. Sake da baki yake faɗin mami, yaushe kika dawo ne? Ba ta tanka mishi ba. Sai Safa da Marwa take a tsakiyar falon. Najwa karasuwa falon tayi tana bin kairi da ke kwance da kallo. Duk da ba bacci take ba amma abin da ya faru ne dazun yake mata yawo a kai. Sannan da ba sajan da Aliyu ya yi, ya matukar bata mamaki. Tunani barkatai take a cikin zuciyarta. To shi Aliyu da yake matsayin malamin su a makarantar Jan Zaki ina ya samu arzikin da yake ciki a yanzu haka kuma wannan gidan in har nashi ne to me ya kai shi can garin nasu har yake koyarwa kuma me dalilin da yasa yake kwana a gidan nasu Allah sarki wannan kenan amsoshin tambayoyi na gaba don haka duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jan kai littafin rai ɗaya mai taken jan zaki kashi na ashirin da biyu. Murya a sanye ya ce Ibrahim ban ba ganin ka cikin wannan yanayin ba. Lafiya? Me yake faruwa ne? Ko na abu na maka?